واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام ما زلنا نتحدث عن الفجور وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا أخاصم فجر أخرجه الإمام البخاري يقول ابن رجب رحمه الله إذا خاصم فجر يعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يسير الحق باطلا والباطل حقا وهذا مما يدعو إليه الكذب وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل كان ذلك من أقبه المحرمات وأخبث حفال النفاق وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاتم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع وفي رواية له أيضا ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب الله ذكره ابن رجب في كتابه جامع, جامع العلوم والحكم وقال ابن, وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا تعرضن فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحتفظ من خليلك إلا الأمين فإن الأمين من القوم لا يعدله شيء ولا تفحب الفاجر بأعلمك بفجوري ولا تفشي إليه سرك واكتشر في دينك الذين يخشون الله عز وجل ذكره لابن أبي الدنيا في كتابه الصمت وقال الحسن بن علي رضي الله عنه أقيس الكيس التقى وأحمق الحمق الفجور ذكره الثعالبي في كتابه التمثيل والمحاضرة ويقول علي رضي الله عنه الحرفة مع العفة خير من الجنى مع الفجور ذكره الإمام الزمخشري في كتابه الأبرار والنصوص ويقول ابن مسعود مرفوعة إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبات مر على أنفه كذباب مر على أنفي فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه أخرجه الإمام البخاري ويقول سفيان رضي الله عنه كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة كل مفتون أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان يقول زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور وروي عن الحسن أنه قال يا بني ليس مع قطيئة رحم نماء ولا مع الفجور جناح ذكره الثعالبي في كتابه الإعجاز والإيجاز ويقول الحسن رحمه الله الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة قال لا ولا كرامة ويقول مالك بن دينار رحمه الله إن للمؤمن نية في الخير هي أمامه لا يبلغه عمله وإن للفاجر نية الشر هي أمامه لا يبلغه عمله ذكره الإمام الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار ونصوص الأخيار عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما الحمد لله الذي أمر ونهى ووعد من أضاء بجنة الرضا وتوعد من أصى بنار تلظى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى نعم النصير ونعم المولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى أقبل من أطاع ربه واتقى وأعظم من صام وصلى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله واعلموا أن للفجور أسباب ولها ضعف الإيمان وضعف الوازع الديني يقول ربنا جل في علاه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ثانيها الغضب يقول سفيان الثوري رحمه الله إياك والحدة والغضب فإنهما يجران إلى الفجور والفجور يجر إلى النار ذكره لابن حمدون في كتابه تذكرة الحمدونية ثالثها الكذب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سبق ذكره في الخطبة الماضية وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أخرجه الإمام مسلم أمة الإسلام هذا بعض وفيض من بيت مما سنذكره عن الفجور إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يئذ الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين وينصر عباده الموحدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فكده وصرف السوء إليه فجعل كيده في نهره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين اللهم نكس رأسه وجعل الخوف لباسه وهفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عائدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan sha ɗaya zulfi'ada hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗaya, wadda ta dace da ashirin da shidda ga watan shidda miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai ita ce hudubar mu ta biyu game da abin da ya shafi fajinci Allah ka haba mu da fajinci Allah ka ka samu a hanyar fajirai bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna tuna, sadda junan mu zancen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a inda yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqa akwai abubuwa ko sifofi ko tadoji guda hudu duk wanda aka same shi da su munafiki ne a wata riwaya ma ya ce kana munafiqan khalisa ya zama tsaban madaran munafiki ya Allah ka raba mu da nifaki wanda ya aka sami wata sifa daga cikin sifofin nan hudu kana fihi haslatun minan nifaq yana da ɗabi'a guda ɗaya babba mummuna ta munafunci Allah ka raba mu da munafunci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hatta ya da'aha ba zai fita daga sifan munafikai ba ba kuma zai gushe munafiki ba sai lokacin da ya bar wannan sifa Allah ka raba mu da ita baki daya na daya idza haddasa kadaba wanda duk zai magana ya ƙarya babban alama ce ta munafiki ya Allah muna roƙonka faj'alna lisana sidqin fil alamin nabiyu wa idza wa'ada akhlaq a lokacin duk da yayi alkawali ya saba ai alkawali da kai rara baka da baka sannan ka zo ka kawo akasinsa alama ce ta munafinci na uku wa idza ahada gada idan aka kulla wani yarjejeniya da shi yayi yodara wannan alama ce ta munafinci na hudu wa idza khasama fajar idan dan sabani ya same shi da wani sai fajirci ya ce gaba hakiyama wanda akan fajirci muke magana kuma dalilin kawo wannan hadisi ruwaya ta Imam Muslim Allah ta'ala ya ji kansa ruwaya ta Imam Bukhari Allah ta'ala ya ji kansa a wata riwayan ma aka ce wanda ya hada waɗannan ya zama tsaban munafiki wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim komin azumin sa komin sallarsa kuma komin da'awar shi musulmi ne Allah ta raba mu da fitina duk inda take ƙarƙashin wannan kalma ta fajirci a wannan hadis al'imamu bin rajab ya faɗi a cikin littafinsa jami'ul ulumi wal hikam shafi na 486 yana cewa iza hafa mafajar ma'anarsa alfujur fujur menene fujur an ya harja anil haƙƙi amda mutum ya san gaskiya amma ya bar gaskiyar ya kama wani abu akasin haka fajirci ne wannan hatta yi sayyarar haƙa batilan walbatila haƙa ya yi ƙoƙarin mirginar da gaskiyar ya mai da gaskiya ita ce ƙarya ƙarya ce gaskiya ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa yace wannan shine tsaban fajirci wannan kuma shi ke sa mutum ya ta ƙarya ya ta ƙarya har ya zama cikakken makaryaci ya inganta buhari da muslim sun rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna abgadar rijal ila Allah al-alad al-khasim mutumin da Allah ya ƙi kin shi baya san shi kashin shi ya bushe ya bani wallahi bai tuba ba Shi ne mai tsananin husuma mai tsananin gaba mai tsananin fada mai tsananin wanda in aka yi ce sai kiyama tsakaninmu da kai Allah ka kare mu baki daya ibn hajar Allah ta'ala ya ji kansa ya ce shin gaban nan a abin da ya shafi addini da faɗan nan da ƙiyayyen nan ko ko a abin da ya shafi duniya duk abu ɗaya ne shi bukatansa kawai ya yi nasara a kan ƙarya ya tabbatar da ƙarya ya nuna min mai sauraro da mai gani abinda yake ƙaryan nan shine gaskiya wa yuhinul haqqa abinda yake gaskiyan ne kuma ya ƙoƙarin raunana shi ya fitar da shi cikin sura na batil kamannu da sifa ta banna wannan yana cikin aqbahul muharrama in kana neman mafi munin haram a wajen Allah ka sami waɗannan abubuwan sai kai fatiha ka tashi yace kuma wa akhbafu hisalun nifaq a ɗabi'o'i na munafunci to wannan ya fi kowanne muni yace an samu hadisi a sunan na Abu Dawud riwaya ta Abdullahi dan Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله wanda dai ya ba da akan wani karnaki ko fada ko jayayya da ake gudunmuwan da ya bada akan banna to ya dawo da fushi daga Allah subhanahu wataala fushin Allah shine nisan ta bawa barin rahaman Allah Allah ka kare mu ka kiyaye mu Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yana cewa la ta'arudan na fi ma la ya'anik wa atazil aduwak wa hataziz min khalilik illal amin kada ka kuskura a same ka abinda bai shafe ka ba a abinda ba zai amfane ka ba duniyarka da kiyamarka kauce kana da abin yi ba a halice ka don wasa ba sannan duk inda ka san abokin gaban ka kauce masa kada ka taya masa yana cikin suban bayin Allah wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ka kiyaye wanda za ka yi aminci da abota da shi ya zan amintacce ne fa innal amina min alqawmi la ya'diluhu shay'un amintaccen mutum in kai amana da shi kai zamantakewa da shi a duniyan nan ba abin da ya daidai da shi za ka ci riba a komi naka ba za ka yi nadama ba ba za ka yi nadama ba amma sai ya ce mana mene wala tufafin fajira yu'allimuka min fujuri kada ka kuskura in ka gane na fajiri ne kuma ku tsasa ku tafi tare domin zai koya maka fajikinka zama da muke saukin kanwa shi ke kawo farin kai kalma ce ta hausa amma kuma kamar nasi an almar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini muqtadi dama an ce kaka dubi waye wannan dubi abokan tafiyarsa dubi aminansa dubi abokan ɗasawarsa. domin idan ɗabi'a ba ta daidai ba zamantakewa ba za ta tafi ba mallan tijalisu fahazar an tijalisahu ma bi bisham'i illa suhbatal fatali ana cewa wanda ɗabi'anku da al'adanku da kyawawan halayenku bai daidai ba ki yayi zama da shi me ya cuci kandir an muke masa kirari mai kyan banza makotaka da lagwani shi ya cuce shi saboda haka kana zama da fajiri sai ya yi maka aibi sai ya yi maka lamba sai ya cutar da kai kuma sai an ɗauke ka kai ma irin shi ne ka zauna a teburin mashaya giya komin imaninka kullum a ganka suna sha ko baka taba kwalbar ba ko baka taba kofin ba me za ka iya barar da kanka kai ba mashayi ne ba sannan ka bayyana sirrinka sai ga wanda yake amintaccenka sannan wata shirfi dinika lazina ya shaunan Allah azza wa in za ka nemi shawara a addini to ka nemi shawara ga waɗanda suke jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka ne wannan zance ko bayani na Umar ɗan Khattab ibn Abi duniya ya ambace shi cikin littafin sa As-Sumt juz'i na ɗaya shafi na da bakwai alhassan bin aliyu radiyallahu anhu ma yana cewa akiyatul kays at-tuqa wa ahmaqul humq al-fujur mafi hankalin mai hankali mai sanin ya kamata shine mai tsoron Allah sarkin wawaye shugaban dolaye jagoran gaulaye shine fajiri wannan zance na alhassan bin aliyu asali da Allah shi ya masa jin kai ya ambace shi cikin littafin sa at-tamthil wal muhadara juz'i na 1 shafi na tara. A ila yau sayyidina aliyu Allah ya kara masa yadda yana cewa ita sana'a tana sa kamun kai idan ta haɗu da wadata to sai ka ga mutum ya zama mutumin kirki fiye da yadda kake tsammani wadata kuma in ta haɗu da fajirci ba kamun kai to lalacewa duk ta tsaya a nan imamu zamhashari ya ambaci wannan na zancen aliyu dan abi talib cikin littafin sahabi'ul abrar wani nususul ahya jizi na ɗaya shafi na 435 ibini mas'ud ya kawo wani ruwaya shi mawkufan ina karantawa na ce marfu'an laysa marfu'an wa inna ma huwa yana cewa innal mu'mina yara annahu ƙa'idun qa'idun tahta jabalin mumini kullun shi zunubin shi yake kallo bai tunanin mai zunubi sai shi kadai kuma kullum yana ganin kamar yana zaune ne a tushen wani tsohon ruwan dutse wanda zai mirgino a kansa da haka yana cikin tsoron Allah ne ya hafu an ya alai. wa innal fajir ya ka zubabin mara ala shi ko fajiri akan fujin muke magana shi kullum laifinsa yana ganin kamar ƙittawan jilmawan ƙuda ne ta hancinsa wanda ya sa hannu zai kaɗe fazabbahu an wanda ya kore shi kawai ya kori zunubin hajiri kenan ba mumini ba fajiri kenan riwaya ta imam bukhari jama'an musulmi hujur iyaka ce wajen banna na daga ciki sufiyan Allah ya ji kansa yana cewa ta'awwazu billahi min fitnatil abidil jahil wa fitnatil alimil fajir wallahi kullum kuka yi sallah ku nemi Allah ya tsare ku barin fitinan mai bauta jahili akwai sallah akwai azumi akwai san addini amma kuma akwai madarar jahilci fitina ce dan ya tashi ya tabka tsiya sai ya zagi Allah yana nufin zai yabi Allah ne zai cutar da addini yana tunanin zai taimaki addini ne zai cutar da musulmi da sunan zai taimaka ma musulunci ne sannan wa fitinatil alimi fajir ku nemi tsari barin fitinan malami fajiri fitina ne babba domin zallatul alim zallatul alam inni wanda ban da ilimi na taɗiye ko tantsi ya kwashe ni na kife ni kadai zan faɗi amma fajirin malami santsin da zai zub da shi zai zub da miliyoyi ne yasa a nemi tsari daga fajirin malin fa inna fitinatahuma fitinatu kullum maftun dan fitinar su ita ce fitinar duk wani wanda ya sami kansa cikin fitina Allah ka kare mu Imam al-Baihaqi shi ya kawo wannan riwaya cikin Sha'bul Iman juz'i na 3 shafi na 315 Zaid bin Amr bin Nufail Allah ya kara masa yadda yayi wani baiti sahabi yana cewa alam ta'alam bi anna Allah afna rijalan kana sha'anuhum al-fujur baka ga yadda Allah ya tsatsaka ya ya galgala ya fata-fata da wasu al'umma wanda ɗabi'ansu da ash'aninsu gaba ɗaya fajiki ne ba kai kayi ka shiga ciki in kana son kanka da lafiya an waito daga alhassan yana ce matansa ya bunayya laisa ma'a qati'ati rahimin nama wala ma'al alfujuri gina dan dana tsaya na gaya maka abin da zai amfane ka duniya da kiyama duk mai yanke zumunta ba zai ci gaba ba algaba ta malan ka zo binni ka yi kudi ka gina gidaje ga ɗan uwanka wani ma iyaye yayanka na nan wando uku yana tsoron yin kugu mai kyau duk za su watsi ya abu ne ba za ka je ka taimake shi ba yanzu ga ruwa ya faɗi ta malam ka kai mashi ɗan dubu hamsin ka ce a yi ɗan ta gonan shi ka tabila ta ta gonan shi ka ɗan kai mashi buhun taki ko ishirin ne ka ce ya ɗan yayyafa in ya shuka ya zai ji ba zumunta na ƙafa ba na hannu ya Allah zai albarkaci bawa da wahala ya bawa zai sami rahama da wahala a kula sannan ya ce kuma ba inda za a sami wadata tare da fajirci wala ma'al fujuri gina a sa'alibi ya ambaci wannan cikin littafin sa'al ijaz wal ijaz shafi na 44 al-imam AlimamulHassan yana cewa al mu'ulinu bi fujurihi zikiri lahu fihi giba tambayansa akai fajiri ne wannan an san ja'iri ne fajiri ne amidi ne takadari ne yana bayyana fajirki shin in na ambaci halin da yake ciki na giba na yi giba na ci naman shi wala ya kulba wala menene wala ya tabba a a a ba yi ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه Na yi masa wannan giba wanda annabi ya ce la ya da kullum jannata nan mamu ya ce la ba giba ba ne ba ba ne wala karama kuma ai wannan mai bayyana fajinki bai da karaman da ba za ka ambaci aibinsa don mutane su guje shi ba malik bin dinar yana cewa mumini niyyar sana alhairi gaba gare shi take ita yake kallo ita yake sanya yi ita yake sanya tabbatar ko da kuma aikinsa bai isa wajen ba yana nan yana kwana ya tashi akan yayi fajiri bakar sharrinsa da niyyarsa gaba gane shi take ita yake kokari ita yake so ya tabbatar ko da kuma bai kai gane ta ba yana nan dai kudirin kenan manufar kenan al-imam zamhashari ya ambaci wannan cikin littafin sarabiul abrar wa nususul ahya juz'i na uku shafi na 70 jama'an musulmi haka abubuwa suke akwai abubuwa da dama da za mu ambata waɗanda su ne dalilai wanda suke haifar da fajirci sannan mu zo mu yi bayanin sakamakon fajirci Allah ka kare mu a yau za mu iya ambata dalilai uku ne kawai wanda suke haifar da fajirci daga ciki akwai za'aful iman lokacin da imanin bawaye rauni ya ƙasa har ya rasa abinda malamai suke cewa alwazi'ud dini imanin da ke cikin zuciyar da ke tsara mai ita barin saba ma Allah in aka samu wannan to tabbas kujur ga wannan bawa sai yadda Allah ya tsaye da shi subhanahu wata'ala yana cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum akwai wasu ƙauyawa ba ƙauye wanda bai san addini ba ko bai fahimci addini ba ko bai aiki da abin da Allah ya ce shine katon ba ƙauye ce ƙauyawa sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙauyancin su ta bayyana suna tutiya suna alfahari ai mun yi imani me kuma za a nuna mana kaza kaza kaza kaza subhanahu wataala ce, ka gaya masu ba ku yi imani ba wala ma yadkhulul imani fi qulubikum ai hayi zuwa yanzu imani bai shiga zuciyanku ba lamma kenan tun fil madi ila zamanil hadir tana kore aukuwan aiki ne na tuntuntun har zuwa lokacin da ake magana sai dai yanzu ku jaddada imaninku na gaskiya amma har yanzu da kuke wannan da'awa ba ku zan ne ba subhanahu wataala ya ce wa in tufi wallahi wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a idan imanin kuke so to ku yi wa Allah da'a duk tokan da yake ku bi ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ku yi koyi da abin da yake shine alama babba ta imani ba san zuciya ba kuma ana kiran ku kutuba Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai aya ce cikin suratul hujurat aya ta 14 abu na biyu wanda ke haifar da fujur shine fushi da yawa in kai fushi za ka rasa ɗabi'arka ta asali shi yasa malamai suke cewa al-ghadabu min ash fushi yana bugugowa ne daga ɗabi'un shaytan sai kai magana baka san ma yi ba ka aikata wani aiki baka san yi ba ka kasance cikin wani hali baka san yi ba ina iya tuna ina yaron wata mata da ke fushi ana dambe da ita tofi kawai ya rage mata a jiki kila kun san tofi skato shi kawai ya rage a jikinta tana yarfi baki na kumfa sai daga baya da aka jata inda aka jata ta kasa fitowa sai da aka kama ta kaya ta daura me ya haifar da wannan fushi daga shedan ne shi sa annabi yake wasu ci babba yake la tadzab dan in kai fushi zaka iya fajirci kowane iri ne dan ba kai ke control din kanka ba a wannan lokaci shedan ne ke ke jagorancin ka to yana daga cikin babban dalili ne saurin Allah ta'ala ya ji kansa yace iyyaka wal hiddatu wal batam kazan kai ba daga kafa sannan ga fushi yace kul za ka hallaka fa ya yajrani ni al-fujur domin waɗannan abubuwa sukan ja mutum zuwa ga fajirki wanda aka yi muke magana wal fujur ya jiru ilan na fajirki kuma na kai mutum gidan wuta ne ibn hamdun ya ambaci wannan zance cikin littafinsa alhamduniya jifi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin a ƙarke sababi na uku da za mu ambata a yau shine ƙarya ƙarya kai tsaye cikin sauƙi zai saka ka zama fajin fasiki mai saba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka ambaci hadisi wajen shimfidan karatunmu a makon da ya wuce yana cewa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur ina muku kashe diban ƙarya ƙarya takan kai mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar fajirci kuma na kai mutum gidan wuta ne kai tsaye imamu muslim 'yan rawaito wannan ya jama'a musulmi kamar yadda muka ce dukan abin da za mu yi mu yi don Allah mu nemi yardan Allah kuma mu fatan sakamakonsa wajen Allah kada mu saba ma Allah ta kowane hanya don wata manufa Allah ba saurara mu mai haka insha Allah ta'ala idan muna da rayuwa mako mai zuwa za mu ƙarinsa bayani akan dalilan da ke haifar da fajirci mu shiga ma cikin sakamakon kuma fajirci bi mashi'atin lahi jalla jalalu muna roƙon Allah ka datar da mu a dukan abin da muke yi ka yace mana mu ka gafarta mana mu ka nisanta mu barin fajirci ya Allah taruwanmu nan na tabbata akwai marasa lafiya daban-daban wani ma ciwon na jikin shi bai sani ba Allah ya san dukkan cutar da ke jikunan mu koda ba mu sani ba muna tawassuli bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula Allah ka warkar da dukkan mara lafiyar mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka raba mu da annobar da take aukuwa duniya baki daya Allah muna roƙonka dukkan damuwan mai damuwa Allah ka yaye ma kowa damuwarsa dukkan bukatan mabukaci ya Allah bi izzatika wa bi jalalika wa bi rahmatika wa mannika Allah ka biya mu kowa bukatarsa ta alkhairi marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka bi'izzanka da jalalarka da buwayarka ya Allah ka sa goben mu tafi yau din mu kyau har mu gamu da mahalicin mu Allah muna roƙonka iyayen mu malaman mu magabatan mu da suka cika da imani Allah ka zaunar da su firdausi Allah in ta mu ta zo Allah ka sa kalmar mu ta karke kalmatu la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah kafin mu tashi sallah da Allah idan muka yi sallah kowa ya zauna inda yake na ciki da na waje akwai shugabanmu na jiha gaba ɗaya muna tare da shi zai mana jawabi akwai shugabanmu na tsarama hukuma muna fatan Allah ka datar da mu a da abin da muke faɗi da abin da muke yi wa kumu ila salati yaghfir allahu lana jami'a Thank you. خالد بن عيسى وأن من كل رجال والبنات من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد معك الله السلام عليكم الحمد لله بياني لداني da ce da liman zai fara wannan kuma ina yin da ce goma da mata dai gabatar da abin da ya kawo ko da ke ma kowa mai kan cikaitan madaran larabci na kuma ba amma liman ya fassara Abinda da ke iyawa da hannu amma waɗanda Allah ya su daman fahimtar larabci na wani nauyi wanda kalma ta larabci zuwa hausa bai cika ɗaukar da kuma dai muna wa al'umman wannan matsalaci da suna unguwa da wannan gari kariya da sauran bakin da samu dalilai a rasuwan matsala da suke da wasu a kuma kariya alhamdulillah akwai wasu bayanai wanda ba kowa ya kamata ya sani ba amma akwai abin da ya zama hafata wani musulmi saboda ba na yanke sallah mai sun ba ji su don yi kiyaye al'amura na ibada da suna rayuwa wannan masallaci mai albarka masallacin mu shi kuri ne na wani masallacin jama'a na yankin an amfani tsakanin ɗan'uwa to alhamdulillah an san yi daidai wajen ƙarshen fahimta dukkan al'ummar musulman musamman da yi ya za a yi kore wa'in hanyoyi za a yi a ɗaukar makarantar masallaci da makaranta da masu neman karatu a wurin da masu karantar ba wani musamman da zai karo gidansa da domin ibada da wasanni ba da za mu kushe ɗaukar kalmar allah da kuma ainihin ɗaukar tauhidin wanda ake karanta kalmar allah shi ne ko makarantar shugaba to alhamdulillah allah ya ba mu iko mun zo mun yi taro da yan uwa a kan abubuwan da ke faruwa kuma an ba da goyon baya a kan tsare-tsare da aka kawo don samun ƙarin cikinka da zaman lafiya saboda mai zama waje a gare mu mu yi kuma rufe su taimaka ba waɗanda aka ba rarrama na jagoran wannan masallaci da makarantar goyon baya ba sai lalle ne mutum yana cikin kwamiti ba a matsayin na musulmi ko da musulmi ya san ya fi son ya ɗaukaka masallaci wurin ibadarsa da makaranta wurin koyon addininsa da gidan da yake ciki ko ma'aikacin da yake aiki don haka yana jan hankalin al'umma musamman kamar yadda na fita domin ya riga ya zama mana aiki cikin hukunsa da kuma rina cewa ya kamata juma'a mai zuwa shugaban imanin nan a fasara da hausa sai da shi bayan ya yi da sai ya fara fasarawa da hausa sai na tsara wa allah godiya da ke insha allah za a sami misali wajen tafiyar da al'amura da wannan da za da makaranta ba daga cikin tsari da muka yi